Matakin farko da ake ɗauka idan an samu gurbi a shugabancin jami'ar shine tallata matsayin shugaban jami'ar inda ake tantance ma'auni da cancanta da ake bukata. Amma wasu 'yan takarar kujerar sun ce ba a tallata mukamin yadda doka ta tanada ba, wasu kuma sun ce an tallata matsayin tare da tsauraran ƙa'idoji. Farfesa Rosemary Udiozo tana cikin masu irin wannan tunanin. This is the first time we have seen that external members of the council sent by government we are not at a meeting and the vice chancellor is appointed and announced. We were reacting against that there were serious manipulations, violations contradictions, aberrations to Farfesa Rosemary ta ce, wannan shine karo na farko da za a zaɓi shugaba a wannan jami'ar. Babu shugabanni da ke wakiltar ɓangaren gwamnati, balle shugabannin ƙungiyar gudanarwa na jami'ar. Rosemary ta ce sun ga munamuna iri-iri a harkar tantancewa da zaɓen da aka yi. Rosemary ta ce an karya doka da almundahana iri daban-daban a zaɓen saboda haka ba a bi gaskiya ba kuma ba mu yarda da wannan zaɓi ba. Amma ga ɗaya cikin malamai malaman jami'ar wanda ya daɗe yana aiki a wurin farfesa abubakar umar kari ya mayar da martani kan wannan zargi yana cewa wato akwai rashin fahimta da ma propaganda a cikin wannan al'amari maganan gaskiya shine cewa waɗansu 'yan tsirarun mutane ne suke nema su ta da kura ko su kawo hayaniya game da wannan naɗi da aka yi wa Profesa aisha sani mai kuɗi suke cewa ko daɗin bai kan ka'ida ko kuma an yi munamuna ko kuma ma an ɗora ta wanda kuma wannan ba gaskiya ba ne. Akwai dokoki guda biyu waɗanda bisa ƙa'idojinsu ne ake naɗa shugaban jami'a a Najeriya. Wannan kuma shine ɗaya daga cikinsu doka ce ta gama gari wadda ta shafi dukkan jami'o'i wanda ake kira Universities Miscellaneous Act. doka ta biyu kuma shine dokar jami'ar abuja ita kanta waɗanda kuma duka waɗannan dokoki majalisar dokokin tarayya ne ta yi su kuma sun fayyace filla-filla hanyoyin da za a bi a zaɓi shugaban jami'a. Kuma a sani na an bi ka'idojin wannan doka ɗaya bayan ɗaya. Shi kuwa Dr. Bello Kumo, malami a jami'ar Abuja, ya ba da shawara ne kan wannan lamarin. To yanzu matsalan da ake da shi a nan University of Abuja, kamar yadda nake gani shine takaddaman nan tsakanin wasu ne da kuma kansil ɗin. Kin ga kansil na gaya miki shine kololo. Ah, to in kana faɗa da wanda yake kololo ɗin wanda zai saurari kuka, ai ban maganan mekanizm kin ga bai taso ba. A wannan abin da ya faru, ni ina ga abin da ya kamata a yi da. a ɗauko tallan da aka yi, na ji labarin an ce kamar mutum mutum 87 sai a duba a cikin 87 din nan sai a duba mutanen da suka nema sai a duba waye ya cancanta ba wani abin tashi hankali a ciki kuma duk wanda aka bi waɗannan matakan ba sai an gaya maka wani ya fi ka ko wani ya fi ka ba abu ne mai sauki gaskiyar magana kenan abin jira a gani shine yadda kungiyar kololuwa ta jami'ar Abuja wato council za ta warware wannan takaddamar ko a tsakanin malaman da kungiyar gudanarwa ta jami'ar ko kuma za a kare a kotu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.